Masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Yau hilin na tare da wata gwarzuwa wadda ta yi hice a duniyar manoman Najeriya. Tana ɗaya daga cikin mata manoma da suka lashe kyautar gwarzuwar noma a wata gasar ƙungiyar Oxfam, ƙungiya mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Wannan karramawa na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa baƙuwar tamu ta kawo ziyara na Amurka, kuma na tabbata dukanku yanzu haka kun matsu ku ji shin wace ce wannan gwarzuwar. Sunana Monica Joshua mai gari, Kaduna State, zangon katar Local Government, Madakiya District. Ni kuma ya ce, na noma waken soya, dawa da masara, na mm. kuma kiwon kaji. wannan zuwa da kike na Amerika yana da alaka da noman da kike ko kuma kawai kin zo ne yawo? Yana da babban alaka akwai wata kungiya Oxfam tana Abuja tana kokari ta taimaka ma manoma kankana na manoma tun ba na mata ba su kwai da su yadda za a yi noman zamani yadda za a samu ingantaccen iri da abubuwa masu kyau da za su taimake manoma sai da suka kawo suna da gasa cewa suna so su gani manoman da suna nan a ƙasar Najeriya sai suka kawo fom sai na shiga cikin gasan sai ga Allah ya taimaka. Mu biyu ne mata daga district namu amma sai ni Allah ya taimaka ni na ci gaba. Mm-hmm. Sai suka zabe ni ni ce Female Food Hero 2014. kina Kaduna kuma wannan kungiya tana Abuja. Ya eh. kika yi kika samu labarin wannan gasa ya kuka yi kuka haɗu da wannan kungiya? Muna kungiya domin gwamnati ta ce mu haɗa hannu mu forming cooperative. To a cooperative ɗin nan ne sai akwai wata babban kungiya ana kira Abenago Youth Foundation. Wato wannan foundation tana ƙoƙari ta taimaka ma manoma. tana faɗa musu sai sun ji labari a kan wannan gasan sai suka kawo mana fom ɗin sai ni kuma na karba mata da yawa sun kisa ansa sai ni na da wata mu biyu kawai muka karba muka cika to wayannan ƙungiyan da suna madakiya sukan duba waye mai kwazo da na cika fom suna duba ayyuka suna kai ma yan abujan report da suna kai masu report sai sun gani a can abujan an gan abubuwan da nake yi suna da kyau domin koyarwar da ake yi mana sai su ce ki sa masara eh, ga biyu ki yi wannan ki yi wannan haka ni kuma na amfani da shi kuma abin da ya taimaka ba na yawan siyan taki taki na kajin nan shine ina amfani da shi saboda haka gwamnati ba sa ba mu taki to takin nan na gargajiya na kaji shine ina amfani da shi duka mata a wurin sai su zo su gani suna ta mamaki yaya gona na ya fi amfani ga ki kina mace kuma kina noma kun san wahala yanzu na mata ne in mace tana so ta ji dadin gidanta kuma ta lura da yaranta sosai dole ta je noma ba za ta tsaya ta dogara ga mijinta kawai ba ta zauna a gida sai mijin ya kawo wani lokacin mijin ya yi tafiya tana cikin matsala sosai yana da kyau mace ko da kina aikin gwamnati ne kar ki rabu da noma kamar ni ina koyarwa ni ina ticin amma na gani arziki na kasa maimako kuɗin nan ki je kina siya ki ɗiba a gida kawai in kin cikin rage ke ma ki sayar abin da zan faɗa ma mata kenan su fito ni damuwa na ma ga, matan kulle ba basu su fita suna cikin wahala ya kamata a basu su fita su je gona yadda za su taimake mazansu ga su da yaya su taimaka ma mazan a kan ciyar da gidan domin akwai cututtuka saboda rashin cin abinci. Malama Monika tun yaushe kika fara noma? Ni na kon biyu a rayuwata. Na fara noma tun 84. A lokacin an ɗauke mu aiki ba isasshen abinci, kuma kuɗin da ake biyan mu a lokacin 200 naira. To, 200 naira zai yi mana meye sai mun ce to bari mu je noma. Na ba mai gida na shaura muka nema gonaki mun fara noma. dalilin kenan da ya sa na samu interest na yin noma din domin na gani a lokacin mun yi noma mun zuba za mu nema na siyan kayan miya kawai Oh, na dade da noma. Idan Allah ya kai mu rana ta yau, za mu ci gaba da wannan tattaunawa da Mrs. Monica Joshua mai gari. A wannan lokaci za ku ji irin wahalhalun da mata manoma ke huskanta wajen samun hilayen noma. Yanzu a madadin bakon tamu wato Mrs. Monica Joshua mai gari da wadda ta hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.